sarki mai yanka wuya. Takaddama na ƙara zafafa tsakanin ƙungiyar ECOWAS da membobinta uku da aka yi wa juyin mulki a yayin da suka ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar. Jama'a Assalamu alaikum. Yayin da al'ummomin kasashen jamhuriyar Nijar da Najeriya suke zaman jiran ganin an daidaita takun saƙa tsakanin Nijar ɗin da ƙungiyar ECOWAS ko yawo, Sai kuma kwatsama a farkon makon nan ƙasar ta Nijar ta ba da sanarwar cewa ta fita daga ƙungiyar ta raya tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Afirka. Tare da ƙawayenta biyu makwabtanta wato ƙasashen Mali da Burkina Faso. waɗanda su ma suke fuskantar fushin ƙungiyar ta ecowas sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasashen ecowas ɗin dai ta ƙaƙabawa wa nijar takunkumi ne sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a watan yulin da ya gabata wanda ya hamɓarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Mohammed Bazoum tare da ɗora Abdulrahman Chani a zaman shugaban mulkin soji. Takunkumin wanda ya jefa 'yan ƙasar ta Nijar a cikin wani mawuyacin hali har ma da barazanar kai mata hari da ECOWAS ɗin ta yi a farko. Ya sa Nijar ɗin ƙulla ƙawance da makwabtanta na Mali da Burkina Faso, waɗanda kuma suka yi barazanar yin taron dangi ga duk wanda ya yi ƙoƙarin kai wa Nijar ɗin hari, inda kuma daga bisani suka ce sun maya da ƙwallon mangwaro domin su huta da kuda ta hanyar ba da sanarwar ficewa daga cikin ƙungiyar. Bashar Mamman shugaban gamayyar ƙungiyoyin farar hula a jamhuriyar Nijar ya bayyana musabbabin ɗaukar wannan mataki. eh to wannan mataki ya yi daidai da abin da al'ummomi suke jira saboda kasan tun da aka yi juyin mulki 26 eh, ga watan juli eh, an ma kasar niger wasu kakuban eh, matakai hadda ma wato rihe iyaka da sauransu da aka yi tsakaninmu da benin da ƙasar nigeria Eh, to kuma sai ma hau watan disamba kadai goma ga watan disamba wai ita sai a din wai ta ma lura da nijar an yi juyin mulki kuma ta yarda da magabatanta wanda suke bisa kan kalagar mulki a halin yanzu to duk da haka nan aka yi hankuri aka yi ta ci gaba da tattauna da su don a samu masalaha a ga inda za a hita eh, don a ci gaba da zama tare cikin girmama juna to wanga 20 ga da biyar da watan eh, wannan januari wanda ya zo kenan shekaran jiya ana jiran su eh, wato magabatan sediya hukuku wanda aka wakilta su yi magana da sunan magabatan su zo don a tattauna da hukumomin nijar sai aka Eh, lura da babu gaskiya cikin al'amarinsu saboda da harko da aka tuntube su sai suka ce a ba samu izini ba ne da su zo kasar niger aka tura masu izinin kuma aka gwada su kowa ya gani sannan da suka sami izinin kuma suka ce a jirgin su ne ya lalace to kowa kau ya san abuja yadda ke da shirage kowa ya san yadda airport din abuja yake a yi zancen jirgi ya lalace wannan ba magana ba ce wadda ake iya mai hankali ya ɗauke ta. amma ya kake gani shi wannan mataki ba zai iya shafar eh, makomar talakawa ba rayuwar yau da kullum watakila zai eh, kasance wani mafari na takaita zirga-zirga kai da kawo tsakanin eh, al'ummomin kasashen nan. e to lalle wannan da wuya saboda kasan na harko su talakawan wanda suke cikin kasashen dama dai wannan matsala bata shahi su ba tunda har da wannan duk matakan da aka ɗauka sun ci gaba da hulɗa su ta yau da kullum ina kyaukyawan zaton har ga halin yanzu za su ci gaba da wannan hulɗa ba tare da sun yi wani la'akari da wannan matsala wadda ta faru ba cikin ecowas eh, saboda kowace ƙasa ta san ƙasa tana da incin ta shiga ƙungiya ko ta hita daga cikin ƙungiya idan ta lura da ba ta samun yadda take so cikin kungiya ba abin da ke tilasta mata ta tsaya cikin wannan kungiya saboda matakan da sai diyawo ta ɗuka game da Nijar matakai ne wanda babu su ko ina a rubuce cikin ƙudurorin da ya kamata a ma ƙasa in ta yi wani abu wanda ake ganin ya saba ma e, eh, ka'idodinta na sidiyawo. To sai dai a nashi bangare shugaban kungiyar FCR a Nijar din Sule Umaru yana ganin cewa matakin ƙasashen uku bai dace ba. To lallai wannan yunkuri na mai da agogo baya da waɗannan ƙasashe sun kai sai mu ga da abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da in ka diba waɗannan ƙasashe guda uku wato duk cikin ƙasar ecowas duk cikin ƙasashen yawo su ne na baya cikin sahu su ne jerin baya su ne baya ga tattalin arziki su ne baya a zahiri ga arziki don haka yau su da abaya din su ce sun ta cikin wannan wato wato haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban ƙasashen su dawo wato mai da ƙasashen su baya ne dalili ko idan ka diba waɗannan ƙasashe banda suna sahun baya yau suna da matsalolin tsaron ƙasa banda matsalolin tsaron ƙasa waɗannan kasashe yau suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Nijar wato idan ta ta yawo bayan can ga matsaloli da ƙasashe kamar su alje kenan wato nan benin da najeriya kenan sun yanke hulɗa kenan baya da haka nan kuma idan ka diba iyakan nijar mali da burkina ba a iya hita akwai matsalar tsaro to ya zama to nan benin da nigeria kuma akwai wata matsala ina ganin matsala ce babba ga kasar Nijar musamman don in ka ɗauka shi babban birni na yamai babban birni ne na bariki ba wasu sana'a ko kasuwanci ake ba sana'a da kasuwanci da ake sun danganci da aiki da noma da kasuwanci da mutane ke can wato a cikin ƙasa musamman manyan birane waɗanda ke iyaka da ƙasar najeriya da ƙasar benin wanda yake ƙasa ce mai hamada wanda yake ba komai ake iya a shuka a girbe ba dole ila tilas wasu abubuwa sai mun ketar kasashe sai mun ta ketar tekun maliya mun je mun samo su to su waɗanda kasashe nijar mali da burkina ba su da tekun maliya ba su iyaka da teku kenan kaga wani babbar wato rangome suka samu na samun daman wato fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen turai don haka wato wani tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su jin matsala babba daga hita sai da yawa idan duka diba shiga najeriya idan kana da wato wannan id card da ta ecowas ta wadatar ka je najeriya ka je benin cikin hankali kwance ka je ka dawo idan aka yi ta cikin ce da yawo kenan sai 'yan kasa sun koma yin wato yin passport su zo ya mai babban birni a yi musu visa su je kasar niger ko su je kasar benin kenan kaga ga babban matsala ce ga talaka wanda iyaka da nigeria musamman yanzu ka dauka wanda dan barto ko wanda dan isa ko wanda maimuja ko wanda garin dole kaina yanzu a ce sai ya zo hanya mai wato ya samu izinin shiga najeriya babban matsala ce musamman shugaban kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international a najeriya awwal musa rafsanjani shuko yana ganin a matsayinsu na kasashe masu cin gashin kansu suna da 'yanci da damar ɗaukar wannan matakin. abin da ya faru shine rashin imanin da aka nuna musu musamman kasar Nijar da aka sa mata takunkumi na magunguna na abinci da ruwan sha da wutar lantarki ta da za a yi irin wannan kasa ta ci gaba da alaka da wata kungiya wadda ta nuna mata wannan rashin imani wajen wata shida duk ko menene ya faru wannan ita kungiya ta ecowas ba kungiya ce da ta zama dole da kowace ƙasa sai ta shige ta ba a wannan yanki a'a ita wannan kungiya kungiya ce ta sa kai ta ganin dama da ake shiga don a tabbatar da cewa an bunƙasa tattalin arziki an bunƙasa haɗakayya an bunƙasa al'adu an bunƙasa zaman lafiya to waɗannan ƙasashe kamar yadda aka sani ƙasashe ne masu gashin kansu suna da su kuma suna da damar da za su shiga kowace kungiya kuma kuma suna da damar da idan waɗannan kungiyoyin suna ga cewa ba su da amfani a gare su su fice sai dai kuma ambasada ɗahiru suleiman tsohon jagoran samar da zaman lafiya a sudan ya jaddada cewa wannan matakin ba alheri ba ne ga tattalin arzikin ƙasashen uku da kuma tsaron kan iyakokinsu ni a gani na ba su yi dogon tunani ba in ma suna fushi cewa an samu su takunkumi saboda sun yi juyin mulki na soja wanda kuma ba amince da shi a wannan zamani da muke ciki ba amma su ce wai sun fice daga ecowas daga karshe da illa ne zai kawo musu don waɗannan ƙasashen su suka fi talauci a cikin wannan ƙungiya na ƙasashe sha biyar da yanzu suka zama eh, sha biyu tun da sun fita daga waɗannan ƙasashen ba su da hurubi da za su shiga cikin sauran ƙasashen nan sha biyu ba tare da su nemi visa wato izini na shiga kasan ba da za su tashi ne su shiga ko ina da suka ga dama amma yanzu daga sun fice daga cikin wannan kungiya eh, ba za su tashi su shiga wata ƙasa ba tare da an ba su izini su shiga ba shi daga kayya da ake yi tsakanin su da sauran kasashe da suka rage goma sha biyu wannan ya nuna zai ragu sosai tun ma ba da kamar Nijar da Najeriya da aka rufe boda mugun illa zai kawo wa mutanen Nijar. To yayin da kungiyar ta CDAO ta ce har yanzu bata sami takarda a hukumance da ke bayyana mata sakon kasashen na Nijar da Mali da Burkina Faso kan cewa sun fita daga cikin ta ba. Wani masani shari'a kuma lauya ɗan ƙasar Nijar da ke zaune a ƙasar Faransa barista Bashir Ahmadu ya ce ai kasashen uku ba su fito ba domin kuwa ba su cika ka'idodin da aka gindaya na ficewa daga kungiyar ba. ita niger da eh, mali da burkina faso sun ce sun hita cikin hukuma ecowas gaba daya a wake ife imediya kenan sun hita gaba daya amma hukuma eh, ecowas ta tsaida doka ta kwatanta yadda ake hita cikin hukuma to yanzu kenan abin da suka ga nan sun gayi ne don su ba mutane labari da za su hita yanzu abin da kamata a yi tunda hukumar ecowas ta ba kowace ƙasa intin ta hita in tana so amma ba haka ake hita ba hita ne da ake yi sai an rubuta an aika can a ecowas sannan cikin shekara guda su yi procedure na hita ciki kuma wannan shekara da aka ba da kahin a hita gaba daya ai dan a samu ne wata ranko cikin harkokin a samu a sasanta don shine aka bada eh, lokaci mai nisa kwarai a bada shekara guda cikin shekara guda ai ana iya tattaunawa kuma a samu eh, haɗin kai sannan in an samu haɗin kai ko an nuna da za a yi ai ana iya dawowa bisan sa kenan eh, communication da suka yi don su kwatanta ma mutane ne su gaya mutane da suna da niyyar hita amma ba su ita ba tukun sai sun rubuta takarda sun aika a ecowas to amma metro wasu na ganin ita kanta kungiyar ta sai da yawo ba ta mutunta dokokin da suka kafata al misali idan aka dauki misalin niger um, ana ganin kamar kai tsaye ta dauki ta kakabawa kasar takunkumi alhali uh, ana kwatanta cewa abu ne da babu inda dokokin kungiyar suka tanadi yin haka. Ai wannan ba gaskiya ne ba. Sidiyawo tana da inci in an yi juyin mulki cikin ƙasa akwai protocol kin ke ba ta inci ta ɗauki su um, decision mai sa a ƙasa fet a takunkumi. Amma abun da aka yi cikin harka juyin mulkin na nijar sidiya da ta yi kuskure. ta yi kuskure tun da babu inda dokar sai da yawo take ba da inji a ta a ɗauki sojoji a zo a yi yaƙi a cikin ƙasa wannan babu ita to ga kuskuren da aka yi amma ba dan an yi kuskure wajen sai da yawo ba za a cewa ai mu ma ba mu bin dokoki in ba abin dokoki ai abu bai ba mana ba a hana ku hita ba amma an ce ku bi hanyar ga hanyar da ake bi a hita to ku bi hanyar ku hita ba dan ita sai da yawa ita ma da kanta bata aiki da dokokinta ba za a cewa ai mu ma ba mu aiki da shi akwai kasashe da ke cikin sai da yawo kawai su togo da ba su yarda da amur da ake cikin sai da yawo ba kenan dole ne a bi hanya a hita in an samu sa'a ko a gyara masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda, Rukayya Basha da Sulaiman Muni Barma, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.